shine wala timmu amra hadal jihad wannan fadan ba zai samu cika ba Ayi nasara illa bi hadhihi al umur arba'a sai an yi amfani da wa'in abun guda Ta gana an ya game kenan sai zo ina tafsili kuma daya bayan daya fala yatimmu sabru haƙuri ba zai cika ba illa bi musabaratil adu ka yi haƙuri sun yi haƙuri kafin ba zai cika ba sai ka ɗan kana ka haƙuri ɗaya duk kowa ya shigo faɗa ya shigo da haƙuri to amma ko musulmai da konin kana ku ko kuma kai shaitan ya shigo da rundunansa kai ma ka shiga da rundunansa shaitan ya yi haƙuri ka yi haƙuri to nan kana ka haƙuri shi ne muhabara illa bi masabaratil aduwi wa huwa muqawamatuhu shine tarashi muqawama ha taso masa yadda ya so din a taso masa ba munazalati a diran wajura yadda yake nufi ya diro ma to kai tunanin kai maka tsalle ka dira kan shi fara ne hakiki saka muƙawama a taso masa munazara ka jira a kan shi inda yadda za a yi ka tashi sama ina ruwan mai kama da faɗan kaji kenan shi zakara faɗa so idan an gabzo da juna sai wanda ya tashi sama wannan ya tashi sama shi ma wannan zai tashi daidai tashi wancan su haɗu a sama su buga in ka sake sauka ƙasa to malam sai an yaka da shekaru to haka mabiya shaidan din in fad'a ta samu da shaidan haka za idan fad'a ta samu da mabiya shaidan shi ma sai an yi haka dan maganan ka tuna yana da makabi sai an haɗu an haɗu a buga labudda min muqawama wa munazala wato ai ba da ɗin katon aka ya fita hmm. Mm-hmm. والمراد ولزوم هذه الثغور murabata shine tsayawa a wa'annan kafofin wa'annan kafofi da aka faɗi akwai harshe akwai ido akwai kunne akwai hannuwa akwai kafafuwa akwai ciki akwai sai an ajiye mutane an lizanci nan wurin din nan za a wani nan za a kwana daga inda ka tafi bacci kada ka yi irin tsaron najeriya kullum suna nan amma marar da ka tada da ba kowa hajji ayyul hadi da an bada matsalan soja yin soja sun kasa ron blok to za ka iske sai in ka gaba kuma a wurin to an kwashe su dai amma wa'annan an suka shiga ciki duk za su yi aiki a sabar lahale mai kese litinin talata a sabar a sabar amma mara da za ka ta ba kowa kaga babu murabaka kowa tun da ya ga haka sai bari herar lahadi sai za su kawai sai kuro amma ana son murabaka shi ne in aka sa red block a yi ruwa a yi ruwa a iska ta roroshe gidaje Kai menene gashi nan gari na ta kuka ana hayaniya duk rudanin da ake ciki za ga suna na sauna a bukasu in ma ruwa ya ci bukasu sai da su koma kan tudu su gungunan da sandunansu nan hanyar suna lura da ita ba abin da zai yi sai ka ce so kana gari ya rude menene sai ka ce tsaya tsaya tsaya ka daka san mako kasar da su suna zaune amma za ka misali idan ka bi kabalan nan zai wahala ka je in ka tafi karfe shida zai wahala caji ofis na ta gangare ka ga wani sai rana ta yi sai takwas ta yi hawa su za yi layi da mashina amma wannan gida na farko duk asubahin duniya in ka tafi ana sallah asubahi za ka ga za ka su a zaune yaya ka duba abin arzuwa ka ke wuce can ku ba kuwa sai ka fita in ka tashi dawa gari zama rikici daga ina kake sai ka ko ya akai ya akai sannan na son gane bambancin murabada idan murabada in ka zana murabada ba ranar hutu ran da za ku yi hutu cikin ka na za ku tari takwas wasu sun shiga ko da rikici ko ba rikici ko da menene ba su barin wurin nan sai takwas su ya cika in yi cika ba su ɗagawa sai wa'yan sha sun shigo daga nan su shigo kuma ba su zo da wuri ba kuma wannan hukuncin da za a yi musu hukuncin daban shugabannin su sun san yadda suke musu kawai ya kaɗa ga maganar ka ta ka ko za su shigo su ma suna nan zaune takwas ɗin nan na cika wasu sun duro. Ga dawa ya sha su tare. Wannan shine tsaro, shine murabata. amma ka bari yau ka huta kai wata kana yi ran da za ka huta na za a mata afa ya ba gani irin gadin ku na anguwa in aka yi shekara ba ya sata anguwa ba sai ka gani in an zo an ce kawo kuɗin gadi babu su ko alhaji bature yanzu na ce in ce shekara aka yi ba a yi sata ba kuna yanzu kuna karawan kuɗi ya za ku da kula mana abin da nan ka haya ya ya ya bakaƙen maganganu da menene da sauransu sun san bayan sai hada wata biyar ne ake yi ba abin da ake ango tauran da ko da su masu annan suna ji da garin da aka ce to shi kenan in maka ne to kwama ita ba abunsa to kwama ita ba abunsa a yi mitin ba wanda ya laiko sai dai sakatare ko ciyaman zai zo da yan takardarsa da rubuce-rubucensa da sauran canjinsa ba kowa shi ma ya firgina ce dole ne ya raba ma aji a ba washe ga in ku aka irin wannan ba a kwana bakwai sai kaji ta afafa ku da wanda ake tsindar da su ake yi ba istiqama a duniya to ya za a yafa ma istiqama a lahira shi sa lamarin da mugai kirki in fi maganar tsaro ne to dole a ɗauke shi tutur an yi sata ba a yi sata ba to ballantana kuma shi wancan shagen tsoho da bai ci bai sha bai zuwa neman abinci yana nan yana da dubbannin ƴaƴan da ba su mutuwa ya zo da ya so gare ka kawai ba zai baka ba zai rada ka mutu in ka mutu ya raba sauran in ka haifi ƴaƴa goma shi ma ya ta sama da goma yadda suke karuwa ka ke karuwa suna nan a gidje daga nan wannan faɗa ja ne illa kawai Allah ya sanya kai da hum da'if amma labun da an tsaya kai ba fa karatu ake ba tambaya ce shi kenan to hmm. hmm. a ah, ai kamar sama da ƙasa idan ka ninka haƙuri ba za ka rarrake mutum ba kayan gama to shi kenan daga nan da aka gama rusawa shi kenan sai ka tafi gida ka gaba mu rabata jiya na ba da misali ai duk da dai gaskiya idan ku ya kamata kuna irin wannan tambaya yanzu za mu je gari gaba ɗaya garin san yadda da sunna sarki ya bi ku mai anguwa ya bi ku yan sanda dama inda kuka yi nan suka yi yan kuka ce ga abin da kuka so a anguwa shi za su tabbatar muku sarki ya yarda mai anguwa ya yarda kawai kuna wani yan sanda ne shi nan daga nan sai suka kuka watsa aka nan ma ya tafi gida mai wa'azi ya tafi gida wannan ya tafi gida ko ka bar suna suna tangari giya don ya tsammani ai kaga masu dukan kirji sai su sake shigowa su ce ce kun gama yau da rafin tafi mutanen nan sun tattara yan kuɗin ku ne ba kun ba su sadaka ba ba kun ba su kaza ba mu gane ne makiya manzon Allah sun baka hauka an yi mutuwa sun je sun karu sun kai gawan in kabari sun tsaya sun yi du'a'i na sama da awa guda suna du'a'i malam waye mutumin kirkin ba su kafin gobe kuka dawo da motocin ku mun zo wa'azi ke wa ma ku tafi ku kan ku ne. shi ka gane bambancin murabata da musabara musabara shiga haɗari ne wannan kana iya kwana iya yansa a yi fada a yi jina-jina ku fatattake su mai tserewa ya tsere ba ku yi komai ba ku ajiye wani wurin wasu ma kai bayan kun ajiye wasu a wurin kada ku tsaya kullum ku karatun an yi shaka ake barin sa maimakon kun ajiye malamai a wurin ku ba mu yayan ku ku ba mu wasu mu je can mu dafa su mu dawo muku da su kai kuma fara zaɓalɓala wasu a nan yana nan yana ta farfasa wasu wasu an yi tsallake da su wa'annan sun fara tashi ana kaga yan koya-koyan nan sai ga wancan sun sake dawowa sai ga wani cin an sake ɗiba sun sake fita kafin a jima ya kun gama ba yanzu wurin ne kuke nema ko kuma sai ku tsallaka ku ƙarasa san wurin ko tsallaka ko ƙarar samurin yanzu kun yi kwari anan. nan kuma ku yadda aka yi muku wannan kaga shi tafiya za ta tafi hatta a ajiye malami wadda ba da'awa ce ba ta dindindin yan ku ba mu kabilar ku in ma ba mu kabilar ku ga mutum ɗaya mun ajiye tara yan kabilan ya yi musu karatu amma ku ba mu wasu masu wayon wuce da su su mu je mu horar da su mu dawo da su lokacin da wannan malami ya tsufa waɗannan yara an fara samun maza da wasu sun dawo sababbi da sababbi makamai a hadu wannan gari bai da bukata wani taimako kuma sai dai taimaka wasu ba a zama a tura malami shekara ashirin babu asarin komai wahalar banza ake ka shekara goma aure to a wurin nan ina ɗaliban da ka koyar aliyu babu to shi kenan cikin waɗanda kake hankalin hankalinsa mutum nawa ne suka tafi su je su koyo karatu a can inda kuka taso babu to gaskiya baka da kuɗi sai da ci gaba da biyan ka kuɗi kuma dai a fara tunanin canza usulobi ko canza ka sun ma'amar da sulta haka ne ko kai don kuma dawo da ni kila wannan shekaran jiya na amsa na daidai na amsa ku al-ma'asiyatu tunsil abda nafsahu sako na mantar da bawa kansa haza khata sabawa Allah na sa mutum ya shagala da rayuwarsa ya manta da rayuwarsa har yi inda zai alaka. saba wa Allah fil abda nafsahu wa min uqubatiha daga cikin uqubobin sako annaha fil abda nafsahu suna mantar da bawa kansa mutum sai ga kullum zai zai iya tanadawa kansa lahira sai dai tana dawa kansa abin da zai ci amma ya shirya wa rayuwarsa lahira ba zai iya ba sai a koma misali muhammadu sabi sai ne ka kama gidan haya dubu ɗari da ashirin kana duba sana ka yau ka je dubu ɗaya jibi ka je dubu ɗaya in wata ya ƙare an shekara ta ƙare sai ka ce ga kuɗinka a shigawa Allah ci da zama a gidan gadi amma baka ka haɗa dubu dari da ashirin ka kai lahira ba saboda gobe ka biya hayan duniya ba ka biya na lahira ba kaga nan da gani ka saba wa Allah shi yasa Allah sa ka manta da rayuwarka ka manta inda za ka je ba ku ji ba to ganewa ne ba ku yi ba eh wannan kaga ai mushkila ce ko musiba ce za a ce da haka mutum daga ya manta da kansa zo zai karfa haka mutum zai yi kokari ya mallaki fulote ya samo buhu daya ya yi fafa ya samu kaza ya yi wane ne hatta ya gina hatta kai ainihin yana complain babu wando wallahi kwala yana samu da tattashe wando na ya gyara kaza yana yana kwanto yanzu ya yi wando ya yi dabe ya yi kaza amma mai kai da kabarinka shi kabarinka ba ka ba shi buhu ɗaya ba ka kifar yashi ka kai ba ka da amma ba yashin ne irin wani shi ba ma'anawi wannan ya nuna saƙonmu ne barin Allah muka yi Allah sai ya bar mu shi mai ya manta da mu don min an ce misalin yanzu kowa ya kawo dubu ɗari a shekara dubu ɗari da ashirin za ta a wannan ba zai yi ba to in mutum shekara ta kare bai samu ba fa mamadu mai kafe mutum zo zai kama haya kace masa ɗari da ashirin ce bana na samu to in ban samu ba za ka ba shi gida ko wannan ba kai za ta ba ka nufi za ta ba ka nufi mutum ya zo zai kama haya kace masa dubu ɗari ka samo masa gidan dukkan dubu ɗari da hamsin kai ashirin ne ko mu gidanmu da tsada sai ce maka to dubu gashi dubu ɗari da ashirin ce to in ban samu ba fa za ka ba shi buhu hayan ma in yi ce in yi ce maka to in ban samu ba fa hmm? wannan ba za a ba shi ba sai dai rubuta a rubuce idan dan da ban samu ba ba zan kai kace ba zan fita to kila in ba wani a ba shi gaban za ta wuce sai zo na zuwa karshen wannan lokacin ce to fa kasa ne zan ba iya ba da shi a karshen shekara in ka samu mai kamawa bayan ka to amma aikin Allah za a ce to mun ba samu ba fa mu yi dubu ɗaya ɗaya to wanda bai da shi fa sai mutum bai da shi fa sai wace ce gaskiya ne gaskiya ne wani bai da shi Eh, wato wallahi ba ku gane ba kai ma wanda ke da dubu ɗaya ɗin ma kai ma riƙe ta ka tun da lokacin da ba mu yi aiki dalilin da kaga bai kamata mu mu mu karɓi naka sauran ba za su bada ba kai ma mu ci gaba da zama haka eh? muna cikin haɗari ko rashin sanin Allah sun haɗa da rashin sanin Allah da rashin kaza rashin imani da Allah ne ko rashin daidai da na imani da Allah ba za a yaka ba hmm? ba ka iya ba da dubu ɗari nan da ashirin Allah baka bi ciwo ba tun da hanfa ta ya kama a ɗaki dubu ɗari da ashirin ka biya wa min uqubatiha annaha tunsil abda nafsahu wa idza nasiya nafsahu hamalaha idan mutum ya manta da sanar zai bata eh Iza ya tsaga, ko yake to, ya sa a soso wannan dubu ɗari da ashirin na tsake to kuma ga da lahira dubu hasattin a matsayin ɗaya da imani, a matsayin adaful imani, to ba zai yadda ba. shi bai kai wancan imanin da ko bai azafu din ba don dubu ɗari da ashirin ba akwai abinci ba ba abinci a ciki akwai abinci a ciki ya za a ce maka kirista ya fi mutum imani abincin da zai ci ne kullum in aka ɗebo za a ci modo kaza in ya kai goma sai an ɗauki modo ɗaya na ce shi su ba ka cin abinci Shu. idan tafi ne ake cin tafi tafi goma a ɗebo haka fa a ɗebo haka fa ko da ke mu hata abincin iba ake a zuba an tukunyar ta cika a girka a sa wuta ku ba aunawa haka fa ka jan sunna muskilan wani lokaci a karatu ga dalilai in ka fita sai ka nemi da ka rasa na gwamna ya je wa'azin siyasa aka ce masa aka ce masa shi to in muka zauna nan sai mu ji mu gane in mun fita cikin jama'a mu rasa abin da za mu ce sai muka je muka shiga cikin jama'a mu rasa me za mu ce musu hmm, kuwa ita ce ke in ba kai kuriya ba kai kashi ne in ba kai kaza ba sai yanzu saboda Allah akwai mutumin da bai kuriya ma in ba kai ba tun yanzu ya za a yi rayuwa duniya to yanzu ka ce ita sai dalilan su wabe ajib sannan hmm? wannan ilama wannan an ɗauke ta daga abin da ce a ɗauke ta haka amma ba duniya za a gaya ba ka mutum din a dinga yawo da wannan magana Wannan nan riga nan yangon masu malam harisa ke ba da wannan magana ba mu gwaje ce ba na kira suna yau malam harisa ke cewa aka tashi ana dubu nawa nawa ne shi ta yi da aka yi wa da irin wannan karatu aka karatu aka karatu aka fa ko me za a fi an malam ya muryan da shiga gida sai ga dubu hamsin cikin alhazan da ke zana a da ba da dubu hamsin shi ba sa shi aka ba kawai yau duwan sai ce ba a sa wannan aikin Allah wai za na fiye nafsahu a hamalaha sai batta da afsadaha wa a halakaha fa in kila in an ce kaifa yansil abdu nasahu ya za a yi mutum manta da ransa akwai fa idza nasiya nafsahu فأي شيء يدخل تؤني من تكفل ريتنا وما معنى نسيانه نفسه ما فسر من تكفل بيا أكو كلا سيتم نعم ينسي نفسه أعظم نسيانه متنا من تكفل متجرم من تكفل قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون kada ku kasance tamkar mutanen nan da suka ba Allah wannan shi yana ma'anar da bari fa ansahum anfusahum Allah ya sa suka bar rayuwarsu ma yadda suka bar Allah haka Allah ya sa suka bar rayuwarsu ula'ika hum al-fasiqun falamma nasu rabbahum da suka bar ubangiji su subhanahu wa ta'ala nasiyahum sai Allah ya basu wa ansahum anfusahum nanki farko dai Allah ya ce da taimakon da yake musu shi ma ya basu sannan kuma ya juyar da kansu suka manta da rayuwarsu ta hakika kama kala ta'ala nasu Allah fa nasiyahum fa'aqaba subhanahu man nasiyahu ukubataini Allah yayi ukuba biyu ga wanda ya washi hidahuma annahu subhanahu nasiyahu Allah ya washi wasaniyatu wasaniyatu annahu ansahu nafsahu da haka nan sai ka ga da imantar da shi kansa sai ga duk inda zai je kawai abinci kenan abinci Eh, ina za a samu ina za a samu Allah sarki wani subhanahu lil abdi mantawar Allah ko barin Allah gabawa ma'anahu ihmaluhu kyale shi Allah ya sake shi wa tarkuhu da barinsa wa takhallihi anhu wa ida'atuhu da tozartar da shi inda zai lalace فالهلاك أدنى إليه من اليد للفريق halaka ta fi kusa da shi daga zuwan hannu baki Ka son ku hannu na da tsarin zuwa baki ba kuskure ko a duhu kuke tsebo abubuwan sawa a hanci na sai ta zan sa wani abu a kunne sai in ji in auna in auna sai in ji na tambale wani wuri a jikin kunne in auna ke ikon Allah amma hannu bai kuskure a baki kuma ka ɗaya ba abu ka ce ka ɗauko su ka fashi a hanci ta kuna ka ce su hana Allah ka gangaro ka ne baki a akwai sai akwai sai ko abu ka ɗebo a cokali sai ka ga hannun nan bakin nan yayi wani sai ce kama akwai wani magana ɗesu in dai cokalin nan ya bakin nan ko zai kwashe shi gaba ɗaya subhanallah min al da lil fami wannan halaka ta fi kusa da shi sama da kusancin hannu zuwa baki wa amma in sa'uhu nafsahu amma mantar da shi kansa fa huwa sa'uhu li hudubiha al'aliya mantar da shi daga kasonta ita babban tunda lahira shi ne babban wa sababu sa'adatihi da dalilin rabotanta wa falahiha wa islahiha da gyaruwanta wa ma tukmilu bihi da abun da za su cikata da shi ainihin bin zalika kullihi jami'ihi wala ya tsaro bi balihi ko tunani bai zo masa ya faɗo masa wala ya ji alhu ala zikirhi bai sanya tunanin lahirarsa da shi wala ya sarrafa ilaihi hammatahu bai tafiyar da himmatsa fa yargabu fihi fa innahu la yamurru bi balihi ko tunaninsa bai biyo wa? hatta ya kasu da hunwayo a sirahu wa aidan fa ainihin fa yansihi uyuba nafsihi wani babban da ya mantar da shi laifin kansa laifin kansa hawa ke aikata shi sai ya manta yana zunubi ma mutane ne dai ga suna cin halatta wa na ƙasa ha da na ƙasan ransa ba a fata ha fala ya kataro bi dalihi isolatuwa don har ko tunanin ya kawar babu ya isa mariya Hmm. eh kowa da addini eh gaskiya ne ai musu ce ba ma yi ba ma yi sannan gashi ba sa ma tun da mun riga mun nuna musu can abu daure ka samu naka eh a ci abinci a gyara da dan abun da aka samu mai isa kace gane idan muka samu yan wayan da din muka zo muka tarar kullun ce su kun gani ku zama kamar yadda muka tsaya ba mu fasan komai ba kar ku ɗauka mu sani kada ku lalace yadda muka lalace wasu suna ganin kamar tawadu ne ba tawadu ne ba wallahi gaskiya ce magana kada ku zamo irin yadda muka tsaya a haka muna son ku ninka wannan da sai da a cin gaba da yaɗa wannan duk inda dama ta samu Allah ya haɗa ka da yara hi isa ake son a dinga samun munasabobi ana zama da yaran daban-daban yaran daban-daban ko da misali irin gona yin an je ko ko a wani abu da ya auku dai aka zo aka abu na to ya kamata a ci gaba da yi sai kuma Allah ke yi amma mu ci gaba da yi